A cikin wani hali ake iya tsare mutum a kasan wucin gadi? Sharuɗan aiwatar da kasan wucin gadi ana tsara su bisa aya doka mai lamba 131 na kundin hukunce hukuncen mu domin ya kasance cikin tsari dole da farko sai kasan wucin gadi shi da kanshi na waɗanda ake tuhuma ya zama hanya guda ta kiyaye shaidu ko kuma wasu alamomin shaidu na kaya ko kuma hana wani matsin lamba bisa mutanen da suka zama shaida ko waɗanda abin ya shafa ko kuma wata tattaunawa ta bayan da ni tsakanin waɗanda ake tuhuma idan wannan kasan wucin gadi shine hanya guda domin kare waɗanda ake tuhuma ko kuma tabbatar da kasancewa ga shari'a ko kawo ƙarshen laifi ko kuma rigakafin sake sabuntawa sharaɗi na uku shine idan laifi bisa dalilin munansa da yanayin da aka aikata shi ko kuma muhimmancin barnar da ya janyo ya haddasa wani tashin hankali na musamman da ke gurɓata zama al'umma ganin cewa kasan wucin gadi shine hanya guda na kawo ƙarshen abun amma a jaddada cewa waɗannan sharuɗa ba su haɗi madadin waɗannan sharuɗa shi ma'ana ba a buƙatar su su haɗu dukansu. Wani wa'adi ne ake iya tsare mutum a kasan wucin gadi? Kasan wucin gadi a cewar aya mai lamba 131 na kundin hukunce-hukunce baya ayar kai ga wani matsakaicin lokaci ganin muna abubuwan da ake zargin wanda ake tuhuma da kuma sarƙaƙƙiyar binciken da ake bukata domin ganin gaskiya ta bayyana idan laifi ne kasan wucin gadi ba zai wuce wani lokaci ba na watanni shida da ake yar watakila maimaitawa so ɗaya. cikin wani hali amma ta fuskar bangaren laifuka tsawon lokacin kasan wucin gadi shine na watanni goma sha takwas da ake yar maimaitawa zuwa watanni goma sha biyu amma so daya cikin wannan misali na ƙarshe doka na jaddada cewa waɗanda waɗannan matakai ba su shafar batun kisan kai mutumin da ya kashe ma'aifinsa kashe mutum da guba sata da kisa da satar kuɗin ƙasa ma'ana a cikin dukkan waɗannan misalai na waɗannan laifuka lokaci da tsawon kason wucin gadi yana wuce watanni goma sha takwas tare da ƙarin wasu watanni goma sha biyu